mun san cewa mata suke zaɓe amma sai a gama a tashi abu mu haka nan shi yasa abin nan kullum yake damuna kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullum mm. shi yasa ya kamata a akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kwafar da ita ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa ina zaman zamana for the past eight months ana damina na fito na fito na fito a ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi ta ce tana so sha'anin makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali ta ce ina so yi karatu Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi sabon shirin da muka kirkiro da nufin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Duk da yake haƙar mata a ƙasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudana a birnin Beijing a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba. Akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa, kama daga likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, kai har da shugabannin ƙasashe. Sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalliba ba, ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa. Wannan ne kuma ya sa sau da dama sukan zama 'yan kallo tsakanin al'umma duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki. Rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Abin da ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar. Komi sai da mata, da mata, duniya gama sai da da mata. Wakilin Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasan mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta haɗa mana za mu yaye kallabin wannan shirin. Daga 1999 zuwa yau, Ƙididdiga ta nuna cewa mata ɗari da da bakwai ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa ɗari hudu da sittin da tara, wato sanatoci talatin da takwas da 'yan majalisar wakilai ɗari da goma sha tara, sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar ashirin biyar ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata casa'in da biyu da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu. Uku ne kawai suka samu nasara, su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja. da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Legas ta yamma sai Ikpalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Ribas ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ƙwatowa 'yan uwanta 'yanci, Madam NAA daidai ta ce idan har aka tsaya a haka to gaskiya mata sun ci baya a siyasar kasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya dama mata takwas kawai a za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukansu sabon zuwa ne. To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaɓen ga bayanin da ta yi mana. ban ce kawai a mara kowane mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a national assembly ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma duka fct ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taɓa zaben su waɗansu sau da yawa ɗayan at least ya tafi national assembly sau ɗaya mai mana ai babu so ni ne fiskan canci din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga amma ga khadija abdullahi iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Ta ce duk da ƙoƙari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, kai kalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa, Wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem ba ne da ishu ba ne tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya, sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana magana is kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya so kalin balen da muke da shi kenan ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa madam ladi bala ta nuna cewa jam'iyyu a najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata matsalan mata harkar siyasa na suna nan da yawa suna nan da yawa ɗaya musulun mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a ƙasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu tiket. ki ji kudade da mutane ka siya tiket da shi miliyan 100 party ta siya da tiket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kadai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu form din ka saya ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka doke eh, zaka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace fom free delegates a Nigeria da kudi ake siye su An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara. APC tana da mata takwas, PDP tana da mata hudu, jam'iyyar Labour tana da guda ɗaya, haka jam'iyyar Abga da kuma jam'iyyar YPP. A gaida Madina, Benelar na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru goma sha shida a majalisar ta kuma bayyana wa wakiliyarmu zainab babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta na je house of reps hudu son zan tafi na biyar kenan da farko ina sai ma allah godiya da su mutanen constituency ɗinna da zaben da suke ta bani ina gani abin da yasa suke ta zaɓe ne don sun gan ƙoƙarin da nake yi akan harkan cin gaba kawo cin gaba da duk abin da zai kawo cin gaba a nawa constituency din tunda na shigo office abubuwan da da ba su da shi kamar su ruwa su dams uh, wuta hanyoyi taimakon mata da kayan koyon sana'o'i kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki don yawancinsu manomi ne na taimaka ma manomi da kayan gona kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu nakan je gonayen gani me suke bukata je ƙauyuka in gan me ake bukata sai in gani sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government makarantu da abubuwa daban-daban ni ma tun dama banda ni ya koma amma mutane su ga cewa dole sai yi ne suke so in koma sai ya zama min tilas in koma ne ina son in ritaya in bari shine mata da maza duk da youth suka ki waɗanne ƙalubale kika fuskanta a matsayin ki nan mace ta musamman a cikin harkokin siyasa a cikin harkokin siyasa challenges din da muke fuskanta kamar na mata number one shine in an zo raba positions kamar ana raba masai manyan manyan masoyi ba a cika su a ba mata ko a national assembly ba a cika so a ba mata leadership positions amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani ɗaya cikin leadership positions na National Assembly. Eh, ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu a tun da kika duk da yake kin zayyana waɗansu a ƙoƙarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaben ki ko kuma wayanda suka fito daga yankin ki wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa. Har yanzu gaskiya cin gaban ba mu samu sosai inda ya kamata ba. Don bills ɗin da muka kawo cewa mata a basu 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions, and even elected, a bar mana a cikin zaben da za a yi wa'ansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan mata kawai su yi takarar amma maza ba su a bari sabili da haka ne ake ganin yawancin takarar da ake mata ba su a ci mata ba su da kudin mata ba su da connection din wani lokaci da um, wa'ansu wurare kenan suna son sai manya sun yi magana kamar sarakuna su yi magana a madadinsu wani lokaci mata ba su da wannan bakin amma allah ya da yanzu mata sun waya cewa in na mace ta fita zaɓe dole na mace ta bata goyon baya me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaben ki to ni dai zan dinga struggling ma mata zan dinga magana akan mata muna da bill na gender and equal opportunities for women um, gwamnati ta bude ma mata opportunities din da za su sami hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai kamar yanzu gwamnatin apc suke mulki za mu yi magana a house da colleagues dinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments inda za su yi su sa mata a cikin gwamnatin su don zai ba mata karfi saboda gobe states inda kuma ko pdp ko apc kowane party suke ruling mata su tsaye su yi magana a ba su nasu a ciki in ba haka ba mu mata za dinga bar mu a baya so mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke cewa ko local government ne mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan ga muna son 35 ko 30 duk abin da za su ba mu amma let's in for 35 amma a ba mata nasu kar a bar mu a baya duk siyasan da ake yi amma dole mu sai mun demanding kamar mu yanzu a state mu yanzu mun samu mata biyu a house of assembly yanzu an zo local government elections dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine ko local government chairman ko wani abu in mace bata dauki chairman bata dauki deputy dole mu yi haka because in ba mu shiga positions din ba mata ba za su sami voice din ba wannan mata suna positions kuma issue na empowerment na mata duk za mu iya mu taimaka matan juna um, taimaka ma juna so it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace a nan yar majalisar wakilan tarayyar najeriya benelar a hirarta da wakiliyanmu zainab babaji To mata a kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya ɗauki hankalinsu kamar yadda mata a jamhuriyar Nijar suka bayyana a hirarsu da tamar a bari. Ashatu Lawal Buzuwa a gaskiya babban daɗin da muka ji shine mata sun aza takara guri-guri kuma Ubangiji Allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a bata mace har ta kai ta ce yan takara ta jiha kamar adamawa ko da yake ana nan da yanzu ana ta baba bisa zancen muna fatan yan uwar mu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun huto ko da kaɗan ne dai mun huto a cikin fannin siyasa mun samu matsayi banda shi sun huto da fifi sun yi zaɓe banda shi sun zo sun ni farfagandi an yi da su kenan wannan babban wannan ci gaba ne Umma Abban wasu sun san da Ummaddin. Wallahi mata sun yi bakin kokarin su, sun huto sun yi bayani, duk kafofi kana jin su sun yi bayani kuma sun huto sun yi takara. To kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba. Inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawushe suka amshe guraren. Sai na gama kamar a da a 'yan majalisan 'yan sanata kamar da aka ce takwas ne kuma yanzu sun koma su uku kenan kin ga anan an ci baya ma to gaskiya mata sai an zage da mutum da hutowa akwai masu kokari akwai wanda suke hutowa amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda da gaske ne suna son su zaɓi matan shine aka samu rauni a nan. Hajiya Rabu Mamaliyan. mata ba su yi barwal gani tunda menene abin da nake ni mata ba su yi barwal gani babu yan takara mata yawa maza ba su barin mata su huto daga mace ta huto sai a rika mace ce duk muna jin abin da suke wai ba daidai ba ne ba bai kamata ba a ba mata yancin su abin da mace namiji zai yi mace tana iya yin shi ba a ba ba mata yancin su ko kadan mata ba su yi ba aiki eh ba su yi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata minan cin albasa sun wuto sun ba su qur'a sun zuba musu qur'a sun yi zabe sun yi zabe kawai mata abin da suka musu kenan a Nigeria amma ko kaɗan ko kaɗan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce haɗin Najeriya gaba ɗaya kaf a ce mace bata huce uku ko hudu ba me aka yi ba a yi ba komi gaskiya bai yi ba mu ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke ka hana su gaskiya maza suke hana su su huto su yi takara tun daga fati ne matsala take tashi daga fatin su ne ma ba a matse da su takaran ma mata ba su yi barawar gani fi su canza Duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zaɓe da aka gudana a Najeriya suna gani waɗanda aka zaɓa suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba. In kika duba waɗanda suka ci gaba, shekaru nawa suka yi suka kai inda suke yau. ana maganar shekara ɗari biyu sama mu shekara nawa muka fara ai ɗazu ɗazu muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah bi lahi ta'ala za a kai labari kuma shi um, shugaban mu Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah Ubangiji ya sa ya fahimci Allah Ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zaƙulo mutanen da suka cancanta. ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a ƙasa. To ban jikin ce a sa mata a mukamai ba. A ai to ai mata kin san mata ai ko an ki ko an so. Mata fa in ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki gaya min matar da aka taba nuna mata yadda take za ta zama matar gida ko ta zama uwa. Babu muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida zaki ga mace mutane ko ɗari ne a gidan tana tafiyar da kowa yadda ya kamata so duk gwamnatin da za ta bar mata a baya ba za ta yi ma'amala da su ba to aka ba za ta kai labari ba tunda ko an ki ko an so mata ne suka fito kamar tururuwa suka jefa ƙuriya suka kukkule gidajensu suka wuni da yunwa suka tafi suka je suka jefa ƙuriya kowanne ya je dage ya tsaya jefa masa ƙuriya sa sannan ya ci to ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya gama zama shugaban ƙasa cewa za a manta da su ai an yi tuya ya manta da albasa kenan saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilas fa ya sa mata matan nan ba fa masu kyale-kyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke suke da alƙibla wanda suka san inda yake mutane ciwo irinsu irinsu da mazaje of course da sai haɗa su a ciki sannan fa a yi aiki sai a kai labari anti pauline eh, wace shawara zaki ba matan najeriya da musulman da kiristocin da 'yan kudin da 'yan arewan wace shawara zaki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun ɗinke mun zama iyali ɗaya mata mu ne iyayen gida mu ne iyayen ƙasa duk abin da mace ta niyan yi da gaske za ta ci nasara duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta shawara mijinta mu mata shawara na gare mu idan muna so ƙasar nan ta zauna lafiya a sami cin gaban ƙasa mazaje mu kuma su abin nan dole mu haɗa kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu dole mace ta zama mai biyayya da ladabi da kuma ba da shawara na gari wa mai gidanta to ina roƙon Allah mu mata mu nuna alama mai kyau idan muka nuna alama mai kyau mazajenmu ma za su ji daɗi da mu za su biyo 'ya'yanmu da suke karagan mulki manya-manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar ƙasa dole abubuwa za ta canza domin kukan mace fa na shafan iyalinta to kuma duk ƙasa daga gida ta fara shugabannin ƙasa an yi mitar bayyansu daga gida ne suka girma suka je waje saboda haka iyayen ƙasa na mata musulmi da da da maza idan kwa mun haɗa kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun haɗa kai mun nuna mun magana da babban murya mun shaku mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai ‘ya'yanmu maza da mata za su bi mu kuma Allah zai ji kukanmu ya share mana hawaye. kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza. Mata na ba ku suna bulldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa. To bari mu rufe shirin da batun kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da yara a jihar Kano domin ilmantar da mata kan cutar karin mahaifa wata cuta da ke yawan katsewa mata hanzari. Fibroid wato karin mahaifa kumburi ne mai tauri wanda yake iya samuwa a jikin mahaifa ko daga can ciki ko daga tsakiya ko kuma daga waje-waje. Kuma abu ne wanda yanzu ana samun shi sosai sosai a cikin Najeriya ma bincike ya nuna wajen mata dubu ɗari suna da wannan abu. Kuma matsaltsalolin shi suna da yawa sosai sosai shi yasa ya zama mai mahimmanci ga duk wani likita wanda yake na mata. Da ma su kansu ma matan kowa ya kasance ya nutsu ya gane shi ya san shi dan saboda ɗaukar mataki tunda abu ne wanda yake baya da kan gado ko kaɗan bincike har yanzu ya kasa ɗaukar abu ɗaya kwaya ɗaya jal ya ce wannan shine abin da ya jawo wannan ƙaran mahaifa take samuwa amma akwai abubuwa da yawa da aka yi nuni da su kamar yadda shi daji mahaifa yake da sanadi shi ma wannan yana da sanadi wanda za mu yi magana a kai sanaddukan da suke jawo karin mahaifa akwai hormones estrogen da progesterone wanda suke yaduwa cikin jini daga jikin ita makyankasar kwai wato ovary kenan wato a yadda bincike ya nuna ita wannan tsoka ta mahaifa ita ce wadda take da wato sanadin ta iya fitar da wannan karin mahaifa wato fibroid ko ya turo ta tsakiya shine zai zama endometrial kenan ko kuma ya fito a cikin gundarin tsokar shine ake cewa myometrial kenan ko kuma ya fito ya turo ta waje amma ba zai fita daga cikin wannan shimfiɗa wato ya zama abin da ake kira subserosal kenan sai kuma wani sanadi shine wato kasancewar mu baƙaƙe sanadin mu yana da yawa sosai sosai yana da tasiri sosai sosai sai kuma gado ita ma wannan karin mahaifa idan babarki ko wata yar uwarki yayarki ko kanwarki ta yi shi ki ma kina da karin sanadin cewar zaki iya samu sai kuma lafiyarka wato idan kina da kiba to kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin korayen ganye sosai yadda ya kamata irin su alaihu da shauransu kin karawa kanki sanadi idan ba kya cin 'ya'yan itatuwa fruits kenan shi ma kin karawa kanki sanadi kenan sannan kuma shan barasa wato giya shi ma yana karawa mace sanadin samun wannan ciwo menene alamun karin mahaifa kamar yadda duk wani ciwo zai kasance ya samo ne daga mahaifa to kin ga zaka ga akwai zubar da jini akwai ciwon mara to shi wannan zubar da jini zai kasance wani irin zubar da jini ne lokacin haila ko ma ba lokacin haila ba wanda yake mai wuyar gane karewa ko ki ga da can idan mace tana zubar da jininta ba za ma ta iya karar da pak din pad ba a wannan particular lokacin da take zubar da jini sai kuma ki ga a wannan karan saboda tana da wannan fibroid din ta dinga canjawa kenan wasu har pampers ma suke sakawa saboda yana zuba da yawa ko kuma ya kara ranaku ma akan yadda take da da za ta yi kwana uku ko kwana biyar sai ki ga kusan sati biyu ana ta ta abu daya ko kuma a'a nan dai tsakanin wannan wata da wannan wata da ta yi jinin al'ada sai ki ga daga tsakiya ko ya dinga diga taraf taraf ko kuma jini ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tsakanin fa jini da jini wato bai fi sati biyu da gama ba sai kuma ki ga jini ya dawo sai kuma ciwon mara shi ma ciwon mara ne gashi nan dai ki ga ciwo ka sha magani ka je asibiti ciwon mara amma allura an baka magani amma ciwo dai ya ki kan gado to shi ma wannan ya kamata abin kita a gani ne ya jawo wannan ciwo za ta iya yiwuwa karin mahaifa ne Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu taɓo batun ilimin 'ya'ya mata a ƙasar Ghana da kuma rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da Madina Dauda da Tamar Abari da kuma Baraka Bashir da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke cewa mu wuni lafiya. Yes,